حيث ما صار سير إليه في متن سيفي بوجه مجة ومتى ترجها عند المجتهد كله حيث ترجع ولم اجتهاد أحد الدليلين على الآخر سيبنا ولو بأدنى وجه الترجيح وجب التعويل عليه هذا ما لا لا Wa'inta i masuwa kala mahuwa mu karrar shi oso lalatahi. Sai za a fa'izan rujjo a hukila kawu lelkai ya kuma maganan wani, sai ma dole al marjo su wa ihmalul lid dalilin rajihi inda hotun bai bi ba ya kaga ya koma ke alwajibi ittiba'uhu zalika khilaful qawaidi wal qiyas nabiyu biyu qaulul mufti magana mai fatawa hadha la yajuzu ittiba wannan bai halatta ba ba farko kaga kenan nan gaba ya zai iya halatta yan bayan tafiya abu na tsayin wata lalura ta taso ta kai wa ba'da al-wuqu'i amma ya riga ya auku bi juzu eh, wa ba'da al-wuqu'i ko yaqulu bi jawaz amma haka mutum ya fara yan ba amma an riga an yi to sai halatta shi annahu yasiru mamnuu idan idza fu'ila jaiz wannan anan ne sai kuma jaiz wa innama kaga eh al jam'u ana suran ta hada fi hadhan nahwi fi man ittazi kako eh, tanzihi da man ne. na biyu in an kara daya annahu ghairu mutaradun dokan nan mutaradin ba gamammiya ce ba kowa da kowa ko komai da komai في كل مسألة أن يكون وهو مشكل لأنه إن كان حجة عمت إذا حجتي ذات غمي في كل مسألة وإلا بطلت لأن تخصيصه إن كان حجة كيف إن دليلني كان ببعض المسائل دون بعض تهكو أي آه يجدون ترجيه بلا مرجئ ليس هذا